Yo, yo, gobe. da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon s.m a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma si na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Za mu kammala maudu'inmu akan tasirin dimokuraɗiyya. Ko me matasa suke cewa 'yan uwansu matasa? Zan iya cewa da matasa su tashi tsaye su nemi sana'a yi. Ko da sana'a hannu ce kada ka sa girman kai. Ka yi sana'ar da biyar goma za ta rika shi goma. Wanda idan baka sa girman kai ba ta hakan Allah zai sa mata albarka kuma ka ga cewar baka damuwa na ma ya baka ba ka dogara da naka ne. Mm, ya yi magana mai muhimmanci to shi kuma barista ya kara da cewa wannan magana na bangaren shiya shiya arewa maso yamma arewa maso gabas kudu kudu maso kudu waɗannan duka haramtattun kalamu ne domin babu su a tsarin mulkin najeriya abubuwa ne da suka samu asali a tsarin mulkin jam'iyyar pdp saboda kuma dadewa da suka suka shugabanci kusan kowace jam'iyya ta aro tana tafiya da abin a jahilci haka amma babu shi mu a cikin shirin yau ce muka wayi gari da wasu rahotanni gidajen jaridu sun baga da kuma wani hoton bidiyo inda ake zargin wani sabon sanata daga jihar adamawa a najeriya ya nuna cewa ya maru wata mata hmm, ai an ce abin kamar a birnin tarayya abuja ya faru ko to har yanzu dai hmm. ana ta cece ku ce akan magana amma za mu sa wakilanmu abuja su yi mana bincike kafin mu tattauna akan wannan batu mako mai zuwa to a yau dai za mu ci gaba da tattaunawar da mu ta yi da jama'a ah, akan tasirin dimokuraɗiyya a najeriya shekaru ashirin. To amma dai bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin na abota wato Facebook a matan da ya gabata. Inda muka ce shekaru ashirin da komawa tarbar demokradiyya a Najeriya. Kuna ganin ƙuri'unku sun yi tasiri wurin zaben shugabanni ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko ta fito ne daga El Sadiq na Kande inda ya ce daga ɗan bayan nan sun yi tasiri amma fa har yanzu ba mu gani a ƙasa ba. Mm. To gida da mu'azu kuma ya ce, to ba za mu ce bai yi tasiri ba, an samu jan canji kaɗan domin har yanzu dai akwai ma'aikatan zaɓe a wasu jihohi da ba a biya su haƙƙinsu ba. To shi kuma Mubarak Bala ya ce ƙuri'un mu har yanzu ba su da wani amfani, ɗauki ɗora kawai ake yi mana. To shi kuma Yakub bin Musa ya ce gaskiya a halin yanzu ƙuri'unmu ba sa da wani tasiri. To shi kuma Alhassan Abdullahi ya ce talaka ina ya san 'yancin ƙuri'arsa idan banda a bashi kuɗi ya yi zaɓe. To kin ji wani wata magana kuma ya sake bullowa da ita don wannan shi ma ya kamata mu shiri na musamman akan wannan wai sayan ƙuri'u kwarai kuwa duk da zaben ya wuce to mutane su san muhimmancin ƙuri'ar su ƙuri'an ku ƴancin ku <laughs> to shi kuma um, Sale Isa Barkindo ya ce a gaskiya shugabannin babu eh, a gaskiya shugabannin babu ruwansu da ƙuri'unmu sai lokacin zaɓe domin sun san za su ba da kuɗi su saya ƙuri'un. To shi kuma Umar Makeri kakin dawa daga jihar Zamfara ya ce, tabbas mu talakawa muna ganin amfanin ƙuri'unmu domin ga abubuwan ci gaba da dama sun shigo a mu Fatanmu dai Allah ya bamu shugabanni na gari masu kishin talakawa. Ku tashi lafiya yau da gobe. Amin. Kafis ka karanto mana saƙonmu na ƙarshe kenan a yau. Mm. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Amina yanzu kuma bari mu je ga wakilar sashen Hausa Madina Dauda domin mu ji karshen tattaunawar da ta yi da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe. Ka ji bayanan da Jafar ya yi na cewa demokradiyya 'yanci ne da kundin tsarin mulki ya ba kowa yana iya zama a ko'ina da zai zauna. Ka yarda da wannan jawabi? Eh sosai na yarda da shi saboda mi wai maganar ka baro jihar ka ka je neman abinci a wani garin. ba shi ne wai na rashin adalci ne a shugaban da ke shugabanta ko gwamna ko wani sarki ya a'a dama ce da ya zan kamar yadda ya bayani dama ce da aka ba wa kowane dan kasa ya je ko ina inda yake so ya nemi abincinsu so ni nike ga kamar saboda a lokacin da ka bar garinka lokacin da wani shi ma yake sha'awar ya je garinka so ni nike ga lalle ba wai rashin adalci ne yake sa haka ba duk da dai cikin ɗaiɗaikun shugabannin namu akwai rashin adalcin da ke sa dole ne sai ka gudu ka bar jihar ka sosai su haka nake gaba wai rashin adalci ne yake sa ka gudu ba ka je wata jiha gadafi idan na ce ka ba da shawara yanzu misali ma matasa 'yan uwanka me za ka ce musu matasa 'yan uwana ina ƙara ba su shawara a kan su dage da kokari a kan harkokin da suke ciki abin da su dinga tafiyar ma da rayuwarsu abin da ya dace da su suke tunani akan abin da ya dace da su kar su dinge wani tunani ta wani bangare can daban kamar a misali maganan neman arziki maganan neman kuɗi haka kar kai tunani wai kana tare da abokinka ka ga yayi kuɗi kai ma ka ce za ka bi wani hanya ka ce kai ma sai ka yi kuɗi lalle lalle sai ka yi kuɗi ba a nan ike ba abin daga Allah ne wannan idan Allah ya ce za ka yi za ka yi in Allah ya ce ba za ka yi ba ba za ka yi ba kuma kar mutum ya fitar da rai da cewa shi ma zai yi arziki kowa nashi ina nan tafa kowa nashi ina nan tare da shi in dai akwai rayuwa a tare da mutum mutum bai cire kar ya cire rai da kan cewa zai arziki shine shawara na ga yan uwa na matasa kuma ga shugaban difa ya ga shugabanni su ma ina ƙara ba su shawara don Allah su dage su zage dantse su dingi taimakawa 'yan uwansu nauyin nan da Allah ya ɗora musu nauyin nan fa yana nan tare da su a wuya su daure su sauke alkawarin da suka ɗauka kuma in ba su manta ba mu wurin rantsuwa da sauransu sun riga sun yi rantsuwa wa za su taimaka za su yi mulki iya bakin gwargwadon kokarin su to don Allah kar su manta da wancan abun wancan abun ina nan fa a rubuce a rubuta aji in ka ɗauki alkawari za ka yi mutum abubakar mai ba an rubuta ina nan a lashira za a a tambayi mutum abin da ka wannan nauyin da ka dauka baka sauke ba za a tambaye ka ina ka je ka manta wannan alkawarin da ka dauka yan uwanka baka abin nan kuɗi sun rufe maka ido ko wani rayuwar duniya abin din abin kayan duniya ya rufe maka ido baka sauke wannan nauyin da Allah ya dora maka ba so shine nake ba mu shugabannin mu shawara dan Allah su daure su zage dantse su sauke nauyin nan da Allah ya dora musu to Jafar barin dawo gare ka lokaci ya fara daga mana hannu bari mu ji shawarar da zaka ba matasa domin in ka lura yawancin lokuta da matasa irin ku ake kuka domin yawanci su ne zaka ga cewa suke daukan bindigogi suke aikin ta'addanci da sauransu wace shawara zaka ba idan-idan 'yan uwanka ni shawara ta ga matasa shine kudai da mun riga mun sani cewar yanzu rayuwa ce da ta riga ta zamo ta yi tsanani abin dubawa shine kamar wani ya taso ya yi makaranta ya yi karatu amma kuma ya gama bai da aikin yi kuma dama daga lokacin da mutum ya riga ya girma yana da wasu haƙoƙi wanda ma a kan shi ta ɓangaren yawa kan shi sutura sutura da shauran dai wasu responsibility nashi na kan shi to irin wannan ne yake sa wannan ya riga ya makaranta shi a ƙoƙarin shi in so samu ne ya sami abin da zai benefitin nashi a kan karatun da ya yi to idan bai samu ba mutane dama za mu iya cewa kowanne yana a bayan kuɗi ne wanda kuɗin nan su ne idan kana da su aka iya yin rayuwarka ba tare da ka damu sosai ba to irin wannan abin ne zan iya cewa da matasa su tashi tsaye su nemi sana'a yi ko da sana'a hannu ce kada ka sa girman kai ka yi sana'ar da biyar goma za ta rika shi goma wanda idan baka sa girman kai ba ta hakan Allah zai sa mata albarka kuma ka ga cewar baka damuwa na ma ya baka ba ka dogara da naka ne amma idan ka rungume hannu dole ne takaici zai zo ma a kwana tashi wani zai iya zuwa dan kan bukatar kansa yana da kuɗi zai iya zuwa ya baka kuɗi ya ce ga abin da yake so kai mai to a karan kanka zuciyarka ta yi kankanta ta kau da kai akan kuɗin da za a baka za ka karɓa kuma za ka je ka aikata wannan abun sakamakon ma baka da shi amma shi da ce kana da ɗan sana'ar yanka mutum yana kawo ma kuɗi ko ma yawansu inda kana da sana'a ba za ka kalli wannan yawan kuɗin ba za ka ga kawai yana so ya hallaka ka ne ya saka wata hanya su dawa amma dama in hannu rabbana kake kana zaune ne baka da aiki da an kawo ma za ka karba to yasa ni shawara ta ga matasa duk inda kake kai kokari mu cire girman kai mu cire wani cewa wane zai bamu mu nema ko a ina kake ka nemi naka kada ka dogara da cewa gwamnati ba ta adalci gwamnati ba ka nema in dai ka nema gwamnati baya da za ka ce wai za ta zo ta baka hannu kuɗi hannu da hannu ita dai gwamnati aikin ma da yake haƙƙin gwamnati bai wuce hanya ba ruwa wutan nefa amma ba haƙƙin gwamnati bane ta ce wai ta kawo kuɗi ta baka a riƙa wai ba kuɗi a ƙasa a'a gwamnati abin da yake a constitution shine kawai ta gyara maku gurin zama environment naku shine abin da haƙƙin gwamnati yake a kansu amma shiwa gwamnati ko su daga suna office aiki suke na kuɗi ma'ana salari ko shugaban ƙasa aikin salari yake yi to yana da kyau kai ma'aikatan ce kana da aikin ka wanda in ka samu ka samu naka ne gwamnati kuma in ta samu wannan kuɗin dole hanya za ta yi ma ba kai za ta zo ta ba ba. To wace shawara za ka ba shugabanni? To ni shawara ta ga shugabanni shine a zasharancen gaskiya ko dai da ba mu sani ba mu faɗan mu kaman sijili wanda ake cewa ji ya zama dole aiki da shi ba lallai ba. amma dole za mu faɗi abin da muke gani da ra'ayoyinmu shawara ta ga shugabanni shine ƙasarmu tana da arziki da kuma hali da za ta iya fito da raki na kamar yadda ake cewa magana ilimi ilimi shugabanni za ga ko suna magana a yi ilimi a yi ilimi kamar sarkin kano sunusi yana yawan faɗin cewar a sa yara makaranta to yana ɗaya daga cikin matsalar karatu a ƙasar nan shugabanni sun sani cewar talakawa wasu da yawa ba su da damar ɗaukewa 'ya'yansu kuɗin makaranta amma kuma me gwamnati tana sane ta tsawwala makaranta kuɗi za ka je ka samu makarantar gwamnati wanda ike ya kamata a ce a matsayinmu na 'yan ƙasa makarantar gwamnati inda ta yi kiran makarantar gwamnati hand out kayan karatu bai kamata a ce student shi zai saya ba ɗalibi bai kamata shi zai sayi kayan karatu ba ya kamata kamar yadda su shugabanni in za su sani abin da a baya aka yi masu yanzu ba shi suke kamanta ɗalibai ba a ɗalibai eh, shugabannin na baya akwai wanda in zai fito zai yi magana ya sani cewar yana makaranta har kuɗi ana bashi wasu an raba masa mashina wasu an basu motocin hawa a matsayin ka na ɗalibi mai karatu don me dan ka ji daɗin karatun ka mai da hankali amma yanzu an kasance kai ne a matsayin ka na ɗan ƙasa ɗalibi bayan ka biya kuɗin makaranta sai a ce wai sitil kai za ka sayi littafi wasu makarantu ma a ce ana so makaranta ba wutar lantarki amma a haɗa kuɗi za a sayi man fetur a sa janareto wanda ni na kira ga shugabanni su yi adalci su duba ta aka su suka yi karatunsu babu wannan tsananin a halin yanzu makarantu za ka samu makarantun gwamnati na gwamnati university ana biyan kuɗin makaranta dubu ɗari biyu da wani abu kana da 'ya'ya biyar kana da karamar sana'a ta yala aika ka iya ɗaukawa 'ya'yanka har su gama wannan university kuma daga baya ku zo kuna kiran a yi karatu a yi karatu wanda ku kuka haddasa duka wannan kayan karatu din da ake yi su ainihin littattafan karatu da ake yi kuna da hali da damar da za su iya buga su a ƙasan nan a zuba su a kowane university a matsayinsu na university na ƙasa a zuba su duk ɗalibin da yake a ciki ya ɗauka ya karatu ba dole bane ma ya tafi da shi gida in ya gama karatu nan zai bashi ya tafi amma dai ya amfana da kayan karatu enough to ni shawarar da zan ba shugabanni su kasance masu adalci na ganin su duba shine shawarar da zan iya ba su akan su yi adalci a to bari zo wurin ka Jamilu kana sana'ar sai da katin waya wace shawara za ka ba matasa yan uwanka domin idan ka la'akari da so tarin yawa matasa ne umul haba'isin tashe-tashen hankula da rashin tsaron nan da muke fama da su domin su ake amfani da wajen kada hankalin al'umma shawarar da zan iya ba matasa su tashi su nemi sana'a sana'a kowace iri ce karkare na ta don kamar ni yanzu sana'a sai da katin nake so idan ka zo ka samu a bakin hanya yana sayar da katin sai wani sai yana mamaki ya zan zo iya tsaye ana yana sayar da katin alhali ni na sa abin da nake samu a cikin ta da shi nake taimaka ma iyali na har na taimaka ma yan uwana so ni nake gare matasa har waje su tashi su nemi sana'a kowace iri ce idan baka da sana'a ne har wani zai zo ya ruɗe ka da wani abin hannun shi zai ce wai ka zo zai saka wani aiki wanda yana nuna ya hallaka ka ne so ni yanzu a yadda nake in nan wani abu za ka zo min da shi ka ruɗe ni har ka ce min na zo za ka sa na wani aiki ka ɗauko na makudan ka kuɗi ka saboda mi ina da sana'a ta na san illar wannan so mu tashi mu nemi sana'a kowace ce aikin hannu ne aikin sana'a ko kai ko za ka ɗora kanka ka yawo a kai ka samu naira nan ɗari ka je ka ci abinci ka je ka yawata ka samu ka sa aljihunka ya fu ma ka zo ka yi zaune kai kana neman jiran wai sai wani ya zo ya sa ka wani aikin da zai zo ya hallaka ka. To ka shugabanni fa? Shugabanni hayo wajiya muna roƙonsu su tashi alkawali suka ɗoka cika alkawalikan da suka doka. kar boye ka zo ka ɗauki ƙur'ani ka rantsuwa da shi ka zo kawai ka je ka shiga a ofis daga kai sai iyalinka kawai ba abin da ya dame ka ana kawo ma shawarwari a'a kawai kai dai abin da ya dame ka daga kai sai iyalinka su wajen zaben ma'aikata da suke ɗoka ma kin duba akwai son zuciya a cikin shi kowa ne kawai bakin dai ga ka sai ka zo da takardun kayan makaranta komai ya cancanta a doke ka ina ai wannan ba daga ba daga mu ya zo ba amma da zaran ka zo da wani dan uwanka in kai a ofis ɗin hake kenan kai ka zo da wani dan uwanka kai kana wani manaja ko wani wane ne a wurin to za ka samu dama da za a ɗauke ka aiki amma matukar baka da kowa a wajen a'a ba za a ɗauke ka ba su abin da suke nuna har waje dai kawai daga su sai 'ya'yansu ne su abin da muke ba shawara fa alkawali suke ɗauka sun ɗoka kuma Allah sai ya tambaye su su don haka su san wanda ya cancanci a ɗauke shi aiki ba kawai dan kai ka zo kana dan uwa ba kawai shi ke na ɗauke ka aiki a tsaya a duba wane ne ya cancanta a doka yanzu kamar naɗe dan da muke dakon shugaban kasa ya yi don allah ya tsaya ya bincika ya dubi cancanta ba magana wai ya duba fa irin aikin da suka yi mai a baya kamar shekara hudun da muka wuce wa'annan ministocin da aka nada sai ya tsaya dubo shin daga cikin su wani ne suka yi abin a zo a gani in sun cancanci a dawo da su a dawo da su in ba su cancanta ba don Allah ya je ya bincika ko a ina ne ba magana wannan dan jam'iyya kaza ne dan ina ne in dai ka kware a aiki a ɗauko ka a zo a aza ka a gwada ka a gani bayan an gwada ka ba ka yi wani abin a zo a gani ba kana da damar da za ka canza kai shugaban kasa amma yanzu ana ta baka shawara wasu daga cikinsu ba su yi wani abin a zo a gani amma kuma ana ta maganganun cewa za a iya maikar da su kaga wannan abin shi yake ja ma kasan nan ta sai ana zo ana ta wani zage-zagen shugaban kasa alhalin kai ne yake yana da kyau a ce ka canza su da yawan su daga cikin su ba wani abin da sun kai wani abin a zo a gani so amma kuma yanzu muna kara ba shara ya kokari ya canza domin gode kwarai to na gode muku kwarai kwarai da gaske To Hafiz kaji bayanin da suka yi. Hmm, gaskiya sun yi maganganu sosai musamman ma dai magana kan matasa su tashi su nema na kansu. Hmm. To yanzu sai ci gaban tattaunawar da barista mai nasarar kogo Ibrahim Umar masanin kundin tsarin mulkin Najeriya tare da yin fashin baki a kai da Dr. Abubakar Umar Kare malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Abuja kuma kwararre a harkar zamantakewan ɗan Adam. To na farko dai babban tunanin shi shine yaya Najeriya da ta zama madubi a tsakiyar rana za ta yi kokarin fita da jin kunya. Jin kunya nan abin da nake nufi shine yanzu an ɗauki Najeriya an bata shugabancin duniya gaba ɗaya. majalisar ɗinkin duniya ɗan najeriya ne shugabanta mukaddasin ko kuma mataimakiya magatakardar majalisar ɗinkin duniya ɗan najeriya ce ɗan najeriya ne ɗaya daga cikin manyan waɗanda ƙasashen da ke harkokin man fetur na duniya suke shugabanta ta bayan nan kuma ɗan najeriya ne shugaban babban bankin afirka bayan nan kuma shi shugaba muhammadu buhari shine aka sa gagaraba don yaƙi da cin hanci da rashawa na afirka bayan nan kuma shine shugaban nahiyar afirka maso yamma to idan kika lura da wannan kin ga kasashen duniya sun sanya tunanin in najeriya ta faɗi a harkokin demokradiyyar nan ba karamin dariya za a yi mana ba to fita da wannan fita daga cikin kangin wannan kunya shine ɗaya daga cikin abin da ke damun shi sannan na biyu kuma shine babban abin da ke damun shugaba muhammadu buhari shine yaya za a iya samun cancantattun mutane tukuna da zai yi aiki domin shi shugabancin ƙasar nan sashe na ɗari da talatin na tsarin mulki ya ɗora a kan shi a matsayin shine shugaba wanda zai nuna hanya to amma waɗanda za su taho mu mukarrabai su aiwatar tare da shi ɗin kwa nan ne inda da gizo ke sa kashi an yi hawa na farko ban tsammanin an samu nasara ba gaskiyar magana kenan an yi hawa na farko ban tsammanin an samu nasara ba amma a wannan hudu na baya hudu na baya to amma a wannan shekaru din kuma shekara ce wadda take tana tare da wani irin abin nan eh, eh, sirasi domin shekara biyu na farko shine shekara biyu da zamu sa ran aiki shekara biyu na karshe kuma daga nan yan gojiwar siyasa za su fara zawarcin kujerar shi kanshi Muhammadu Buhari tunda hawa shi wannan na karshe ne to saboda saboda haka a za a samu zaratan yaƙi da za su fito su yi aiki bayan nan kuma akwai korafe-korafe da dama da ke damun ƙasar nan musamman an aka yi la'akari da bukata ta samun haɗin kai saboda ƙasar nan wasu misali in kika ɗauki 'yan kabilar ibo sun kashe shekara hudu suna wasu suna fafutuka cewa su su fita daga najeriya yanzu ma akwai waɗanda ke tada ƙashe ƙaya baya a ɓangaren ƙasashen yarbawa su ma suna su su fita ya za a yi ƙasar nan tun farko sashi na ɗaya na tsarin mulki ya ce da sashi na biyu ya ce najeriya dunkulallen kasa ce wadda ba za ta taɓa rabuwa ba ba za ta taba tsakuwa ba sannan taken najeriya sashi na sha biyar sakin sashi na ɗaya ya ce haɗin kai da kuma amincewa da dunkulallen jama'a muke shine zai kawo mana kwanci hankali da jin daɗin jama'a sannan kuma sashi na sha hudu sakin sashi na uku da na sha biyar sakin sashi na uku da na hudu da na sha shida da na sha bakwai duka sun yi magana daidaito da tafiya tare a ba kowa haƙƙin shi ai kokarin rike ƙasar nan a matsayin dunkulallen ƙasa to saboda haka kalubale na gaba-gaba shugaban muhammadu buhari yaya kasar nan za ta fi dunkule saboda akwai wasu abubuwa da ke tahowa da ke barazana ga kasar nan alal misali in kika dauki wannan magana na bangaren shiya shiya arewa maso yamma arewa maso gabas kudu kudu maso kudu waɗannan duka haramtattun kalamu ne domin babu su a tsarin mulkin najeriya abubuwa ne da suka samu asali a tsarin mulkin jam'iyyar pdp saboda kuma dadewa da suka suka shugabanci kusan kowace jam'iyya ta karo tana tafiya da abin a jahil cancanci haka amma babu shi a tsarin mulkin najeriya da aka sani najeriya dunkulallen ƙasa ƙasa mai yanci kuma tare da jama'a kowa yana kallon kowa a matsayin dan uwan shi sannan bayan nan kuma babban kalubale da ke a zuciyar muhammadu buhari shine ya za a samu maganin matsalar tsaro ya za a samu maganin waɗanda suke kusan suna neman su fi karfin ƙasar nan wato masu zalunci da sata dukiyar jama'a ya za a yaƙi cin hanci da rashawa yaya zai ilmantar da jama'a su sani cewa yaƙi da cin hanci hanci da rasha wannan daidai da sashi na sha biyar suke sashi na biyar nauyi ne na kowane ministan shi kowane kwamishina na jiha kowane gwamna kowane dan majalisa kowane alkali kowane ma'aikacin gwamnati in dai kana tsotsau daga cikin albarkacin dukiyar najeriya nauyi ne akan ka daidai da sashi na sha biyar suke sashi na biyar haka kuma nauyi ne akan kowane gwamna gwamnan jiha ne da kuma gwamnati ta tarayya nauyi ne akan ku karkashin daidai da hurumi na sashi na sha hudu suke sashi na biyu ku tabbatar da tsaron jama'a jama'a da kuma jin daɗi da walwalarsu wannan shine mafi karancin bukasudin dalilin maka ko gwamnati amma abin takaici yanzu mutane nawa ne ke iya tunanin cewa su sun fi karfin su eh, duk wani abu da zai kawo musu barazana babu wani wanda ya fi karfi tashin hankali ya yawa da tsagwaron talauci da tsagwaron bayan talauci da jahilci duka waɗannan abubuwa su ne abin da suke kalubale ga shugaba muhammadu buhari na yaya zai nemi cancantattun mutanen da zai iya aiki da su har a samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu a cikin shekara biyu na fara warke shi a mataki na biyu. To wata sabuwa Dr. Abubakar Kari babu shiya shiya a cikin kundin tsarin mulki na Najeriya. Wannan ya zama wani kalubale guda da ya kamata a duba. To me kake ganin za a yi kenan na shawo kan waɗannan matsaloli yanzu da suka taso a ƙasa? Shin kwaskwarima za a yi? ko me za a yi? To irin salo ko kuma tsari da ƙasa ya kamata ta ɗauka ko kuma ta amfani da shi abu ne wanda yake canzawa a kowane lokaci idan aka wawai tarihin najeriya za a ga cewa tun daga lokacin da mulkin mallaka tsarin yadda ƙasar take ya yi ta canzawa daga tsarin kudu da arewa zuwa aka samu lardina aka samu jihohi goma sha biyu zuwa sha tara ashirin da daya talatin da talatin da shida a yanzu kuma wannan kullum zai ci gaba da canza saboda shi dan adam kullum abubuwan da suke masa linzami shine buri da kuma bukatu to saboda haka masu neman cin bukatu a kullum za su ta fitowa da tunane-tunane da kuma tsare-tsare shi wannan tsarin shiyoyi guda shida e eh, ba a cikin tsarin mulki wani yunkuri da aka yi a alif dari tara da casa'in da biyar lokacin da marigajen sani abacha ya kira wani taro da zai wa kasar tsarin siyasa national political reform conference to a wani lokacin ne masu gwagwarya musamman ma daga kudancin najeriya suka yi tababatin cewa sai a da najeriya mai tsari shiya shida ni na daga cikin mutane da suke adawa da wannan tsarin shiya shida ni a gani na ya da matsaloli daban-daban shiyoyi biyu ne kawai za a iya cewa wannan abun zai taimake su shiyar kudu maso yamma wanda na 'yan kabilar yaraba ne zalla da kuma shiyar kudu maso gabas eh, wanda na eh, yanzu alam misali shiyar da na fito shiyar arewa maso gabas muna da jihohi shida a cikin jihohi shidan nan muna da kabilu sun fi ɗari sa'an nan alam misali idan kabar guru a jihar yobe kafin ka je gyambu a jihar taraba idan ma a cikin mota ne sai ka tafiyan kwana biyu sai ka haye kabilu da yarurruka daban-daban wanda babu wani abu ma da ya haɗa su to amma kuma an ce a shiya ɗaya suke ko a tarihi suna da mabambantan tarihi to saboda haka ni ina ganin cewa idan har za a yi wannan shiya to ba dai shida ba sai a duba a ga waɗanne mutane ne suka fi alaƙa da juna ta fannin tarihi ƙabila yare al'ada da sauransu to saboda haka wannan babatu da ake yi na shiyoyi shida waɗansu ne kawai saboda bukatunsu da kuma son zuciyar suke so a yi wanda kuma kamar yadda na faɗa daga lokaci zuwa lokaci shida man dan adam yakan nemi abin da ya fi masa sauki kuma da irin wannan babatu za a ci gaba da yin sa idan dai har akwai najeriya idan dai har akwai siyasa to wannan babatu ba za a daina shi ba sa'an nan kuma akwai kowane lokaci idan aka fito da irin wannan maganganu akwai yadda ake maganin su ko dai a kafafun yada labarai ko a majalisun jihohi da tarayya magana ce ta 'yan siyasa waɗanda suke so su ga wace hanya ce mai sauki za a raba dukiyoyin kasar nan eh, kuma yawanci duk babatu da ake yi yakan wa waɗansu hankali to amma mu manazarta mun san cewa wannan kawai zance ne tun lokacin mulkin mallaka ake wannan babatu kuma ba za a daina a cikin taɗaitaccen lokaci domin na ga lokaci ya fara hararen mu barista ina mafita to a cikin harkar nan gaba ɗaya ganin cewa eh Najeriya fa yanzu demokradiyya ta miƙe to ina mafita mafita shine a girmama sashe na uku na tsarin mulkin Najeriya A ne wannan sashe na uku na tsarin mulkin Najeriya an yi bayanin menene ma ma'anar Najeriya ma'anan najeriya gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohi 36 da birnin tarayya abuja da kuma ƙananan hukumomi da muke da su babu wani shiya da aka sanya a nan wurin saboda haka idan aka ce za a kawo magana shiya to an kawo rashin adalci wanda yake sashi na sha hudu sashi na ɗaya da ya magana demokradiyya magana ce ta yawan dan adam in ka ke ka ɗauki jihar kano kawai ta fi dan mutum yawan dan mutum sama da waɗanda suke kudu maso gabas misali to saboda haka ba ma abu ne ma da za a saurara ba kuma ba za mu ɗauke shi ba a kokari a amfani da matsayin sashi na sha biyar sakin sashi na ɗaya na cewa najeriya nan ƙasa ce ta yan uwa Allah ya halicce mu haka gwada ne guda ɗaya dole a cikin shi zamu kwana a cikin shi zamu tashi in ma wani ya fisge gobe kai ma zaka fisge a yi shi haka a tafi ta haka amma magana a rika ya wace a wace da hankalin mutane na yan siyasa da suke yi shiya shiya babu shi haramtacciyar magana ce a yi kokari a tsaya a gina ƙasa a sa kishin ƙasa a sa ƙaunar yan uwa wannan shine abun da za a yi amma duk magana wani wanda zai taso yana magana a yi Najeriya ta rabu ko najeriya ta yi menene to yana karan tsaye ne da sashe biyu na tsarin na sashe na biyu na tsarin mulkin najeriya kuma abu ne wanda yake gwamnati ta gaggauta hukunta shi don ta maganin waɗanda za su shawo irin wannan a gaba. dokta kana da abin da za ka kara a ƙarshe. ya eh, abin da zan kara kawai shi ne najeriya ta yi shekara ashirin ah, mulkin demokuraɗiyya 'yan najeriya su yi hakuri ita demokuraɗiyya tafiya ce mai nisa a fatanmu shine cewa duk da wuya da daɗi demokuraɗiyya da ta fi mulkin soja kuma tafi fi duk ma wani tsarin mulki aka sinsa muna fatan cewa kamar yadda aka yi shekara ashirin za a yi ashirin sau ashirin Allah kuma ya tabbata mana da alkhairi. To, a nan dai muka jalin zamin shirin kuma ina so in gode ma manyan baki guda biyu da barista mai nasara kogo ibrahim da kuma dr abubakar kari na jami'ar abuja ni madina dauda da na shirya shirin kuma na gabatar nake cewa mu kasance lafiya To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu ta yau uh, Zainab Abdulrahman tare da abokin aiki na da ya a na gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.